ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai leƙa ne jihar Jigawa ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fuskantar matsalar ƙananan yaran da ba sa zuwa makaranta wani ƙididdiga na hukumar majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF ya nuna cewa aƙalla ba a ƙasar ba akwai yara kusan dubu ɗari takwas da ba sa zuwa makaranta a jihar ta jigawa matakin da kuma ya ja hankalin hukumomi a jihar musamman ma dai 'yan majalisar dokokin jihar ta jigawa a ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar dokokin honorable haruna adiyo to kowane mataki 'yan majalisar suka ɗauka domin magance wannan matsala tambayar kenan da wakilinmu mahmud kwari ya yi wa kakakin majalisar dokokin jihar ta jigawa honorable haruna aliyu unicef ta kawo mana data wasu bayanai ta sami 'yan majalisa har ta da muka zauna a Kaduna muka yi mitin take nuna mana bayanai cewa akwai yara da ba sa zuwa makaranta. Aka fito datas na kowane lokacin wanda nima gari na akwai hadija dina na abin area ita ce take da list irin karamin yaran da ba sa zuwa makaranta wanda ya sa muka yi alkawari tsakanin mu da su unicef su da suke mutanen kasar waje ma suka zo don su taimaka sun damu da yayan su dawo makaranta muka cewa to mu a matsayin mu da 'yan majalisu wakilan al'umma za mu tabbatar mun rage yawan yara da ba sa zuwa makaranta muka yi ma commitment muka rubuta yarjejeniya yarjejeniya tsakanin mu muka musu alkawari cewa majalisa za ta je kowa zai je sa ya yaƙi wannan abun ya kokari ya ga cewa ya yi wani abu da zai motivating yara su dawo makaranta a lokacin na sa emergency zan ce akan out of school children dokar eh, ta eh, ɓaci akan yaran da ba su zuwa makaranta nan muka yadda muka sa hannu yanzu dai akalla yan majalisu sama da constituency ashirin ne wannan program sun ba tallafi kuma za mu ci gaba da yi Ah, kuma kowane mutum talatin sun yi sannan za mu mu mu ci gaba dai mu tabbatar mun rage al'umma yara ƙanana da kuma 'yan firamare zuwa junior secondary sun tabbatar cewa sun dawo makarantu a kasafin kuɗin bana saboda gwamnati tana da tsari musamman akan harkar ilimi kashi talatin da biyu na kundin kasafin kuɗin jihar jigawa ah. aka yi ɓangaren ilimi a cikin wannan ɓangaren ilimin da aka yi akalla a kashin da aka kai basic education ma ilimi matakin farko yana ya fi yawa ya fi na higher education ma yawa ba don komai ba don a samu ingancin karatu a ƙasa idan aka samu ingancin karatu a ƙasa ne zai yield result da za a samu a sama za kuma tabbatar cewa an sa kuɗaɗe masu inganci isassu akan yaƙi da yara su koma makaranta akan an tabbatar an ba su ilimi nagartacce a jihar jigawa ina da kayan da ya kai na mutum dubu ɗaya amma na ce ba mu fara da mutane akalla mutum ɗari uku so da uniform da littattafai kamar yana gani nan ma a ofis na ga littattafai na sandbox za mu ci gaba da bayarwa har mun tabbar domin shi ya rike sakitare ya ba mu analysis na ƙididdiga na ƙauyukan da irin ba sa zuwa makaranta a cikinsu ne ya ba mu ƙauyuka da su ne worst ba sa zuwa makaranta shi ne wanda muka da wannan sabuwar dalan a cikinsu akwai majirga akwai na fadawa tsakar kwalle saboda ta ba ta hannuna amma dai gaskiya a wannan shine ya sa muka yi a wannan garin kuma za mu yi kokari mu ga cewa kowanne gari mun kai mara ɗaukin da ya dace don mu tabbatar yara sun dawo makaranta dukkan ƙananan hukumomi a majalisa suna yi. Alhaji Muhammad Garba shine hakimin karamar hukumar Mika a yankin masarautar Dutse a jihar ta Jigawa wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan matsala da kuma hoɓɓasa da hukumi ke yi na magance matsalar rashin zuwa makaranta a jihar ta Jigawa. Alhamdulillah a gaskiya a matsayin mu na shugabanni mun yi murna kwarai da gaske da wannan gagarumin ba da tallafi domin shigar da yara wanda ba sa makaranta su koma su ci gaba da karatu a gaskiya ne irin wurin da muka zafa yau aka je girma kakakin majalisa ya ba da wannan tallafi irin wuraren da har yanzu iyaye suke da koma baya wajen kai 'ya'yansu makaranta na tabbata abin da aka yau zai cusa wata sha'awa a tsakanin iyayen yara su ga abubuwan da suke ba su wahala ma wataƙila yau duka an zo an sauke musu wanda ya shafi kayan makaranta ne jaka littattafai har ma da kuɗin tara yau aka rabawa yaran doka. kaga wannan kamar shi uba kuma ya zama ma ba shi da wani dalili da zai ce ba zai tura ɗansa zuwa makaranta ba so wannan abin ya faranta mana rai da gaske dama kuma irin aikin mu kenan kullum a cikin wannan maganganu muke da mu da dagatai masu unguwanni da limamai wajen faɗakarwa ka kai yara makaranta. Da iyaye suna ba wani uzuri ce ko idan sun kai yaran su makaranta ma yaro zai je yi ne haka ba malami a makaranta ko makarantar ma ta yayi in ana ruwa haka sai dai ya za su yi to duka zuwan wannan gwamnati kusan wannan al'amari gaba ɗaya zama tarihi a yanzu makarantunmu na ƙauyuka muna mun shaida cewa suna cike da malamai kowace makaranta yanzu tana da malaman da akalla za su iya rike makarantar nan su kuma koyar da yara dan mun san wannan gwamnatin sama da malamai dubu shida ta ɗauka aiki wannan gwamnati ta malam umar namadi aka kuma tura su gaba ɗaya suka fantsama cikin makarantun firamare a jihar jigawa. to an kai kamar wannan tsari da shi shugaban majalisa ya jagoranta gashi ta goma shi ne wanda aka yi maraba da shi. Wace rawa ku shugabanni za ku taka a wannan mataki na ganin cewa iyaye sun ci gaba da ɗorawa daga inda aka tsaya? Eh wannan kaga yau aka yi wannan taro. amma tun kafin na bar wurin taron sai da in kira shugabannin wannan gari su tabbatar waɗannan yara da la'adadin da aka zo aka ɗauko su domin mai da su su ci gaba da karatu tabbatar cewa ba mu samu lokacin da muka zo ziyara muka tara yaro ɗaya daga cikinsu bai zo makaranta ba kuma ya alkawarin lalle da su da iyayen za su iya su ga haka ya tabbata. To ko ya iyayen yara suka ji game da wannan mataki da ake ɗauka na samarwa 'ya'yan nasu ilimi ga dai abin da wasu iyaye ke cewa Suna Haruna Garba. Wannan wani gari kenan? Dalan Sabuwa. Kana da yara? Ina da yara. Da nawa ne yara? Mutum biyar ne. Suna zuwa makaranta? Suna zuwa makaranta. To ya kaga watakila wannan yunkuri na shi shugaban majalisa zai ah. taimaka wancan tsari. To a gaskiya kamar yadda Haruna Ali mana a nan makarantar take dalan Sabuwa alhamdulillah mun yi godiya. Ya dago ya taso ya yunkuro da ƙarfinsa ya jajirce zai taimaka mana wajen harkokin ilimi game da yaran domin mu samu ginuwa mai kyau mai amfani zuwa gaba. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shiri a madadin wakilinmu a jihar Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation na ku Babangida Ciprin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kanji mana da ilimi abun rainawa